وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفهيم متفهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي الشيعة إسماعيلية شيعة إسماعيلية الإسماعيلية من الباطنية الغلاة yan ismailiya suna daga cikin batiniya kula yan ce batiniya su ne yan hakika yan hakika ne daga cikin shi'a kamar da ake samun yan hakika a cikin ɗariƙa? dariƙa to su ma wayannan yan hakika ne cikin shi'a suna fasara komai zahiri da batini an gani sannan su kuma wayannan shi'a din sun kai matakin da mutum zai daina yin ibada zai daina sallah zai daina azumi zai daina zakka zai daina komai na ibada saboda imanin shi ya kai wannan matakin gano wannan ku sannan suna fassara ƙul'ani wani irin fassara wanda ba shi ba ne. an gane suna fassara sallah da wani abu daban suna fassara azumi da wani abu daban suna fassara zakka da wani abu daban ba lalle ne ɗan Isma'iliya yi sallah saboda sallah wani abu dai daban a wajen su wannan arkanul islam guda biyar din nan sun lalata ma'anan shi saboda haka shi an cin su bayan zagin sahabbai kafircin da ke tare da su ya ninninka kafirci na shi'a na iran kuna ganin da irin shi'a na iran da irin barnan da ke cikin aƙidar shi'a iran to in kuma kaga dan shi'a batiniya to shi wannan kankan ne daga cikin kafircinsu ba su ma yadda akwai mala'iku ba ba su yadda akwai mala'iku ba yan batiniya an gane ku mutanen su masu wa'azi wanda ake tura su garuwa su ne mala'iku a fasarar su an gane wannan ku to mala'iku su ne mutanen da su kan shi an ke tura wasu yin da'awa haka suke yin tawilin shi sannan azumi ba sa yin wannan azumi da muke yi suna fassara azumi da ka kama bakinka ka rike sirri karka gaya wa kowa sirrin wannan da'awan karka gaya wa kowa sirrin wannan da'awa din shine kutiba alaikum siyam an rubuta mu kama baki daga tona asirin da'awansu idan ko mutum ya yi kuskure sai zo ya ga wani ahalin suna ya ɗauka nasu ne sai ya zo ya gaya mai sirrinsu a nan wajen kuma an gane ku a nan kuma dole ne su kuma ya yi ne zai yi kafara shi ne ake zakata zaka zai bayar yin zaka shi ne ya zo gaban imam ya tuba ya alkawarin ba zai ƙara yi ba shi ne zaka wainan rukunan musulunci guda biyar gaba ɗaya sun lalata shi amma ba za ka sani ba sai ka shiga cikinsu an gane amma in baka cikinsu za ka ɗauka cewa duk tare kuke an gane ku to galiba, wayannan yan shi'a ismailiya albatiniya an al'imamiya ana samun su a kasar india da pakistan da wasu garuruwa suna nan suna da mabiya da yawa kuma na'am na'am wa ya'taqiduna anna al-qur'ana makhluq su wayannan mutane suna cewa yan shi'a ismailiya to lalle al-qur'ani halitta ne shi bal yarawnahu ramzan batiniya su suna ganin ƙur'ani wani ishara ne na batiniya wani ishara ne wato na batiniya wato ma'ana ba wai wahayi aka yi shi ba wani ishara ne kawai Allah ke yi wato a ɓoye na haƙiƙatan lahu zahira shi ƙur'ani bai da wani haƙiƙa ga zahiri ya ce الشهر الثاني isma'iliya تعثر الإسماعيلية batini Yan isma'iliya sun tasirantu da tawili na batiniya na wahum la yusbituna alquran kalaman lillah su ba sa tabbatar da qur'ani a matsayin maganan Allah alal haqiqa ga haqiqa yaj'alunahu makhluqa su suna sanya qur'ani a matsayin halitta ne shi munazzahu ala maratib tawil eh an tsarkake shi akan martaba na tawili من الوجهات إيه. نعم قال الإمام الغزالي الإمام الغزالي يقول هؤلاء يجعلون القرآن من ولي البشر وإن سنة سنة القرآن لقد في القرآن نمتن في الظاهر ظاهر ظاهر إيه كمان متن ليسارة شيء ويفسرونه على رموز الباطنية سنة فسر شيء أكي إشاروري إشارة إشارة نباطنية وقالوا بخلقه سنة رأي القرآن حليل تالي كما يند سنة ما يبنى متزرة فضائح الباطنية ودوب الإتاف فضائح الباطنية آه، صفحة ستة 36 شرح نعم. قال القاسم albalaki almutazili qasim albalaki almutazili ya ce أن كثيرا أن كثيرا من الباطنية يعتقدون أن القرآن أن ترنتو ليوا daga cikin baɗiniya suna kudur cewa lalle Qur'ani innama magana ne na manya manyan shugabannin su masu ruwayan su masu ruwaya da gare su walaysa kalamullah hakikatan ba maganan Allah bane hakikatan shi ƙur'ani ba maganan Allah bane hakikatan ka an ta duba sai ga duk cikin ƙungiyoyin nan gaba ɗaya babu wanda suka fi yan salafiya sanin darajar alƙur'ani yan salafiya ne kadai suka ɗauka wannan ƙur'anin kaɗai maganan Allah ne hakikatan an gane ko da ainihin harufofinsa da ma'anoninsa duk maganan Allah ne an gane wannan ko idan mutum ya zagi wannan ƙur'ani da muke karantawa alif la Zalikal, Kitabu alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin in ya zage shi kai tsaye ya zagi maganar da Allah ya saukar to an tabbi ibnu taymiya rahimahullah ka ce qur'ani maganar Allah ne yanzu idan idan mai kira'a yana kira'a yazo alif la Zalikal, Kitabu alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shi Allah ne ya faɗi wannan maganar? ai mai kira'a ne ya faɗi maganar sai ibn taymiya yake cewa innal kalam innama yudafu ila qa'ilihi haqiqatan wa laysa man qalahu muballigan muaddiyan shi qur'ani innama yuzafu ila man qalahu haqiqatan ana jingina qur'ani zuwa ga wanda ya fade shi ne haqiqatan wanda ya fara faɗin maganar farko shi ake jingina magana gare shi ba wanda ya faɗi magana yana isar da sako ba ina ba ta kullura yanzu kamar ibrul al-qais yana cewa kifa na biki min zikirai habibi wa manzili bi sikidin liwa bainar jahuli fa haumari fa tudi afal mikrata lam ya afal rasmuha lima nasajadha min janubin wa shamali man qala hadha ya haya ko ibrul kai a wannan magana an ce waye faɗi wanda ba za ka ce ya haya ba saboda ana jingina magana zuwa ga wanda ya faɗe shi asali ba wai wanda ya faɗa yana jin yana isar da sako ba an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas waye faɗi wannan ya haya shata ya faɗi wannan magana shata ya faɗi wannan magana ba za a jingina magana ana jinginawa ga asalin wanda ya fara yin magana ne yanzu qur'ani ko da bai kira'a yayi kira'a za a duba asalin waye faɗa shi wanda ya magana kawai ya yi kaya ne ya ɗauko magana ne daga Allah an gano wannan ko to wannan ne abin da yake musu wahalan fahimta sai su ce ma to ai gashi nan yanzu waye yake karanta wani ne yake kira'a maganar shi ne an gani yana in wani ya zagi annabi sai ka maimaita kai ka faɗa eh ka gani نعم نعم الفرق يعني القاطع صفحة مدوبة الفرق نعم أبي الحاسم شابي نسبة عند الثالث نأكو الباطنية عموما kalkaramita wal'umairi wata'iriya bagari yan baɗiniya gaba ɗaya kamar yan karamita da yan ta'iriya da wasunsu gaba ɗaya ga irin aƙidansu kan ƙura'ani na al-gulat ne wani bafa'u bane yarawna yan badiniya suna ganin lallai alkur'ani ba maganan Allah bane harfan wa sautan wa ma'ana harafinsa da sautinsa kai har da ma'anan ma har da ma'anan kenan tunda ba maganan Allah ba ne ba zai iya ɗaukar kuskure ba zai iya wasu ayoyi ma a samu kuskure muka dauki wannan ra'ayi wa inama huwa ta'wilat kawai alkur'anin da muke karanta tawiloli tawili ne kawai wa isharat da isharori kai wasu daga cikin sun ce ya annahu min min isha'i nabi sallallahu alaihi wasallam shi yana daga cikin ainihin ishara min isharatin nabi isharat eh yana daga cikin isharorin annabi sallallahu alaihi wasallam awla imma ko isharori na a'imma walaysa kalaman ilai walaysa kalaman walaysa kalaman ilahiyya ba wai magana ne na Allah ba قال ابن الجوزي العلامة ابن الجوزي يقول إلهية إلهية wannan ishara akwai ta'un a ƙarshe yawwa قال ابن جوزي العلامة ابن الجوزي يأتي وزعم الطائفة من الباطنية وسبنغري daga cikin yan batiniya sun raya an alquran hadis qur'ani kirkirarre ne qur'ani fararre ne kaga ba sifan Allah bane kenan hmm, laysa min indillah ba wai daga wajen Allah yake ba wa inna ma huwa inda muhammad qur'ani daga wajen muhammad muhammad ya faɗe shi ko ali إيه، إن شاء الله an yi المنهج القوي المنهج القوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقال إمام أبو جعفر الطهاوي إمام أبو جعفر الطحاوي يأتي رحمه الله تعالى الله يمسر رحمه نعم ولا نرى الخروج على على إمتنا ba ma ganin yin tawaye ga shugabanninmu wa ba ma ganin yin tawaye ga masu jibintan al'amuran shugabancinmu waye jaru ko da sun yi zalunci ko da masu mulkinmu sun karkace sun yi zalunci ba ma ganin mu yi tawaye mu ɗauki makami mu ce sai sun sauka wala da ware ba ma yin mummunan addu'a a gare su wala nan zo min ta'atihi ba ma zare hannaye daga yi musu da'a wa ma zare hannayenmu daga yi musu da'a dan shugabanni kawai sun saba ma Allah to me za mu musu sai mu kyale su kenan a fahimta yan salafiya idan shugaba yana zalunci sai a kyale shi shugaba da zalunci to ya za a yi masa cewa shugaba in ya karkace ba ma ganin a ce za a masa tawaye a dauki makami a kan shi sannan daɗin daɗawa ba ma ganin in za a yi masa inkari a haukan mumbari a zazzage shi a faɗi kurakuran shi a ce mai azalimi a ce kaza a ce kaza ana yi mai nasiha ne an gane ku kamar yadda Allah ya ce annabi Musa ya yi wa fir'auna nasiha haka ake mai nasiha izhaba ila fir'auna innahu daga wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ka tafi wajen fir'auna ku tafi da kai da dan uwanka ku je wajen fir'auna lalle ya wuce gona da iri ya wuce gona da iri wajen shirka ya wuce gona da iri wajen zaluncan bani isra'il shiga laifin shi guda biyu ne ya wuce gona da iri wajen shirka ya wuce gona da iri wajen zaluncan bani isra'il ka je wajen shi ku je ku gaya mai amma za ka ce mai ku gaya mai magana magana mai laushi duk da wannan girman zaluncin nashi ba a ce annabi musa ya zo ya jagoranci bani isra'il a yi fito na fito da fir'auna ba da sai Allah ya ce bani Isra'il ku ɗauki makami kawai a jihadin farin Fir'auna Allah bai ji haka ba kawai ka ce masa ka gaya masa magana magana mai laushi saboda la'allahu ya tazakkar ko zai tuna ko kuma ya ji tsoron Allah to kuma da da Musa ya je wajen shi haka ya gaya mai ya mishi nasiha ya je fadan shi ba wai ya je wajen wa'azi bane ya ya mutsawa fadan shi ya je ya gaya mai gaskiya ya nuna mai kana shirka ka zo ka bauta ma Allah shi kadai fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin ka ce wai ubangiji ba ni ne ubangiji ba wane ne ubangijin talikai sai ce me rabbu kala rabbu me ala rabbu me rabbu kun rabbu nan lazi a ba kullu shay'in khalqahu thumma hada ubangiji mu shine wanda ya ba komai halittarsa sa'annan kuma ya shiryar da shi komai Allah shi ya bashi halitta shi Allah ya tsara mai halitta Allah kuma babu qurunul ula kuma babu qurun to ita ce haka kace ubangiji ba gumakan da ake bautawa bane ba ni ne ubangiji ba to karnin farko kafin zuwan ku da suke bautawa gumaka ba nan kuma yana so ya hada shi a cikin siyasa ya hada shi da mutanen gari iyayenmu da kakanni da suka mutu suna bautan gunki ba mu za ka ce wai wannan abin da suke bauta ba shi ne ubangiji ba to yanzu me zaka ce kan iyayenmu annabi Musa da yake ya san kwanan zancen sai ya kifar da shi ala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yafsha wa la yansa sai ce ai maganar iyaye da kakanni ya suke ciki wato ilimin su yana wajen ubangiji a cikin littafi Allah ya riga ya rubuta matsayin iyaye iyayenmu da kakanni inda wani ɗan caji ne zai ce iyayenmu da kakanni kafirai ne sai me cikin to jama'a kun ji an ci iyayen ku sai ga raunin koma ya ci gaba da harkar shi mutane jahilai sun sha annabi musa an gani sai annabi musa ce ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa kaga duk da kafircin annabi musa annabi kafircin fir'auna da kuma ainihin zaluncinsa ga irin usulubin da Allah ya ce a yi mishi nasiha an gane manzo Allah kuma yake man arada an yansa li bi sultani fala yudi alaniya wanda yake so ya nasiha ga ma'abocin mulki kada ya bayyana da shi a fili ya kama hannun shi ya kadaita da shi ya gaya mai gaskiya gyara kaza gyara kaza gyara kaza gyara kaza yanzu kwanan nan akwai wani wani abu ya faru a Jos a ah, wani malami wanda ya shahara da muslim muslim muslim muslim shugaban kasa ya kawo ziyara jos da shugaban kasa ya kawo ziyara jos sai ya tara da malamai da gwamna da malaman kristoci da waye da waye aka tambayi mai muslim muslim menene matsalolin jos da ake yawan yaki to shine sai ce to matsalolin jos shine ko da an haife ka ko shekara nau kai a jos an gani in kai ba haushe ne kai ba indijin bane kai ba indijin bane duk daɗewan iyayenka da kakanni kawai kai sattila ne ka sattila sai shugaban ƙasa ce haka ne ya tambayi ba a gwamna ya ce haka ne ce to a gyara wannan kukure yi, a gyara sannan sai mai ya ce duk matsayin da kake da shi a jau duk daɗewanka duk waye baka isa ka yi aiki ba za a baka aiki amma a ma'aikatan jau sai dai ka yi kasuwanci ko abin da ya kama da wani haka ne haka ne gyara wannan ya saba ka'ida sai wani ce to ai ran ka dade kafin a ce a gyara a duba sauran garuwa sai ce kawai na ce ka gyara saboda yadda wannan musulun musulun ke yi da ya san darajar musulun musulun ko to kuma yadda aka yi abun an yi shi ne ga shugaba ga shi inda hayaniya zai yi ya zo ya fito fili an je wa'azin kasa jama'a haka za mu ci gaba da zama ana kiran mu settlers ba indijin ba a ramba mai Allah ya ce kan haka ya kuje gani <laughs> ya aminin inna inna ardi wasi'a wa iyaya inna al-arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu kaga cikin sauki ga kaga shugaban kasa kuma ka gaya mishi magana yana sauraro kuma ya bincika haka ne a gyara kuma inda to wannan shine nasiha ga mutumin da yake kan mulki wanda yake kan mulki yana tare da shedanu da yawa in ka ce da zage-zage ne zai ce to ka yi zagin ka gani in zagin zai kwace ka tun da ake zage-zage a najeriya kun taba ganin wa sun gyara ba gyara ba an daɗe ana zage-zage najeriya kullum zalunci karuwa yake yi danna haƙƙin talaka karuwa yake yi ina ba zan gano wannan sai ga ji ce mutum ya saci biliyan triliyan amma kuma albashin malamai an kasa biya an kasa biyan albashin lecturer an kasa amma mutum ɗaya kawai sai kwashi albashin da za a biya lecturer na shekara goma ina ba zan gane kaga shi kenan wato in dai ba za mu bi ka'ida ba to ba za mu daina shan wahala ba wato haramun ne daukan makami a ce za a yi tawaye ga shugabanni ya saba ma da ahli sunna sai dai shugabannin sun kafirta baro-baro shine manzo Allah ya kira shi kufran bawa'an inda kun min Allah fihi burhan kafirci baro-baro wanda kuna da hujja a wajen Allah kan haka na'am ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة منا غنين داعا غريسو yana daga cikin da'a ga Allah da'a ga shugabanni yana daga cikin biyayya ga Allah kuma farilla ne na'am ma la ya'muru bi ma'siyatillah matkar shugabanni ba su umuni umarni da saban Allah ba in shugabanni suka ce to daga yau matan mu a daina sa hijabi sai mu ce nan fa daya hmm. daga yau musulmi a daina cewa wai in an zagi annabi za a dauki mataki a kashe mutum an cire wannan a cikin doka babu wannan trump ya ce trump ya ce a cire maganin zagin in an zagi annabi an ci bulus saka daga yau musulmin najeriya su cire wannan a cikin tsarin rayuwarsu sai mu ce wa shugaban kasa wannan ra'ayin trump ne mu abu mai yana rubuce ne tun shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wasu da kaza kaza a cikin alkur'ani an gani ba za mu yi da'a ga trump ba ba za mu yi da'a ga shugaban najeriya ba saboda abin da yake rubuce ba za a goge shi ba an gani shugaba ya ce to daga yau maganan cewa in an sha giya an gani in mutum ya sha giya a mishi a daina ka a mai hukunci daga yau kada a cewa mutum ya sha giya a ce za a tsayan mai da hajji duk irin nan gaba ɗaya sun saba ma ainihin ci gaban zamani barawo ya fasa a yanke mai hannu mutum ya yi ridda a ce a kashe shi kaga tun da yana rubuce a ƙur'anin mu da hadisin mu babu wanda ya sai canza mana shi an gane yi. shugaba in yayi umarni da abin da yake ya saba ma shari'a a nan wajen laɗa a li makhluqin fi ma sayatul khaliq in abin da ya umarni bai saba ma shari'a ba abu ne mai kyau ko abin da yake akwai abin da yake neutral shi ba biyayya ga Allah bane ba saba ma Allah bane kamar a ce yanzu duk wanda zai wuce titi ya ringa duba dokokin titi traffic light ya duba dole za ka tuka mota sai kana da driving license kana da particular kana da kaza kana da kaza kuma sai motan ya zama to rai kaza kaza kaza shi wannan ina qur'ani ya faɗi wannan ina hadis ya faɗa a ina qur'ani ya hana babu to duk abin da yake neutral qur'ani da ce eh bai ce a'a ba amma kuma abin yana da kyau sai shugaba ya umarni dole a yi ma shugaban biyayya kan wannan abun. an gane wannan ko to kafin a ɗauki ma'aikaci dole sai an duba certificate din shi shugaba ya kawo wannan ba za a ce dokan Allah bane wani a'a duk shugaba ya kawo shari'i duk wanda za a ɗauka aiki sai an ga certificate din shi wannan dole a yi biyayya ga shugaba kan wannan an fahimci wannan na eh yace amma ah, ah, wa nad'u lahum bi salah muna yin addu'a ga shugabanni da kirkintaka cewa Allah ya sa shugabanni mu su gyaru su to masu kirki masu tsoron Allah mai musu addu'a kuma Allah ya ba su lafiya lafiyar kwakwalwa Allah ya ba mu lafiya na tunani me yasa nace haka yanzu shugaba yana kan mulki zai kwashi kudin da 'yan Najeriya gaba ɗaya gaba ɗaya 'yan Najeriya za su shekara 200 suna ci bai kare ba wani shugaba ya kwasa ya sata ya je ajiya a wani waje wanda ko da ya mutu ƴaƴan za su ci su ci su ci su ci su bashi jikokinsa ma haka to bai sa ya kwashe mana wannan kuɗin ya hana mu fa'idantuwa da shi kwakwalwan ba akwai matsala eh in ba kwakwalwa na da matsala ba ga mutanen da kake mulki ka takura musu ka hana su albashi mai kyau ka hana su jin daɗi ka tsawwala musu wajen kuɗin makaranta ka tsawwala musu kuɗin wuta ka tsawwala musu kuɗin ruwa komai suna cikin wahala amma kuma ka kwashi wani kuɗi wanda da za a ajiye kuɗin da an samu sauƙi komai inda da wannan kuɗin za a iya cewa free education a ce wuta ma ku sha kuɗin wuta maganar kuɗin mai a rage mu kuɗin mai amma saboda ƙwaƙwalwan akwai matsala sai ga mutum ya saci kuɗi wai yana ajiye ma yaran shi ne yaran shi ne saboda wai kada nan gaba ya mutu ya bar yaran cikin wahala yaran shi kwaya biyu ne ko uku su ne najeriya gaba yara kwaya biyu ko uku su ya tara mu wannan trillion din wanda da za a aje mai yan najeriya da yan najeriya za su zama to cikin arziki cikin kaza cikin kaza shi mu ringa yin addu'a ga shugabannin mu Allah ya ba su lafiya lafiyar jiki lafiyar tunani su yi tunani irin tunanin da zai amfani al'umma an gani wani zai ce mu tsine mu zabi don ka tsine Allah ya amshi addu'a shikenan dama idan ne ke kwashe kudin mutane to Allah kuma ya ƙara tsine mai zalunci sai ƙaru an gani kiratun tahawiyya mu duba sharwar aqida tahawiyya kaga wannan fa aqidan mu ne abinda aka rubuta ne cikin littafin aqidan ba wai ijtihadi bane ko wani abu na malamai balle ka ce kai ma kana da naka ra'ayi na'am na'am qala imam al-hafiz abu bakr ismaili imam al-hafiz abubakar al-ismaili ya ce a cikin littafin sa itiqa da ahli sunna wa yarawna ay ahli sunna wal jamaa na gari shi wannan littafin aqidan mu ne kamar yadda ake samun littafin hadisi littafin fiqh littafin luga littafin tarihi to akwai littafin aqida in kana so ka san aqidan ka ba wai malam wane ya kawo ma ra'ayinsa ba malam wai akwai littafin aqidan mu a dauko a karanta mana hmm. to da ana yin haka da ba za ka taɓa jin an samu saɓani tsakanin 'yan salafiya ba ba za ga wannan ya kira kashi dan salafiya ka dan caji ne na fitan hankali wannan dan salafiya ne dan siyasa ne na fitan hankali dan salafiya ne wannan amma yana kira zuwa ga manhaji na ikwan gashi nan gashi nan gashi nan a a salafiya wanda yake rubuce a littafi ba na ra'ayi ba tunda muna da littafin aqida a dauka mana yan shi'a suna da littafin aqidansu kawai za su dauka ne su karanta su dire wasu abin mazan Allah Su baye suna da littafin aqidan za su karanta su faɗi cewa waliye sun san gaibi su faɗi cewa kaza kaza a za su faɗa yan ƙasa sun ce ƙur'ani zalla ba su da hadisi to yan salafiya menene littattafansu wanda da shi ne kawai ana jayayya nan za a koma a raba gardama na'am na'am yace ai ahlus sunna as-salat wa jumaa wa ghayraha khalfa kulli imam ahlus sunna suna ganin yin sallah da sallar juma'a da waninta kalfa kullu imami muslimi kalfa kullu imamin muslimi za a yi sallah sallan khams salawat da sallar juma'a da waninta a bayan kowane imam musulmi in dai limamu musulmi ne bai yarda ba za a bi sallah ko da limamin nan dan bid'a ne amma bid'an bai kai shi zuwa ga ridda ba wannan yana daga cikin abinda da yawa daga cikin masu da'awar suna ba sani ba na ga wani mukabala tsakanin sufi da wani dan jos suna bugawa wannan dan jos wani shefe wakilta ahalus suna. sai dan jos din yake cewa yana kawo hujja ba a bin dan biri a sallah kowane irin biri a ne su za a bin sallah kenan Dan ah, jos suna da bidiyoyi da yawa an gani ɗan jos bai zai ba gemu ma gemu shi ya tsawo ba gemu ba sa barin gemu wando na jan ƙasa alkyabba shugaba gaba ɗaya shi wando na jan ƙasa sannan ga taɗalidanci da ta'asubanci na mazhaba na fita hankali za za ka yi musu ruwan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi musu ruwan hadisan manzan Allah ya faɗa a ce ma mu dai maliku ya ce a mu. in za ka yi sallama dole sallama ɗaya za ka yi in kai guda biyu a da da suke da zafi sai dai ka ci ka yan agaji sun yi waje da kai kuma in za ka yi sallama dole ka saki hannu a da in ka sa hannu wala sai dai ka ci ka waje to suna da wasu irin tunani tunani tunani kuma duk mutumin da yake mara lafiya aljanu ya shiga jikinsa ko aka yi masa rubiya kai boka ne kai boka ne ka zo ka karanta qur'ani ba ka karanta hadisin annabi ka fitar da aljanin da izinin Allah ko ka ne ke. ku fahimce ni to wayannan mutane sun ce in dai in dai mutum yana yana yin bid'a yace duk mutumin da yake yin bid'a ba za a bi sallah wannan ba sufi ba sufin sai ga sufi kuma shi yana kokari ya kawo hujja ga littafin ibn taymiya littafin ibn qayyim cewa ana bin dan biri'a sallah da ya rinta ba sai gaji sufi a nan shi yawa kirta ahalus suna ikon Allah yi sufi sufi ne dan tudun wada ce mu dai abinda muka sani ga shuma in ka ce ahalus suna ga dai shekul islam ke taymiya baka fi suna ba baka fi ibini kayin ba baka fi imamu zahabi ba baka fi ta kawo malamai ba malaman salafiya yake ta kawo sufi amma shi wannan ya ce mu dai abinda muka sani in dai dan biriya ne ba abin ka sallah to a wajen yan ahalu suna ɗan biri'a in ya kafirta limami dan biri'a in ya yi ridda ba abin ka sallah yan dariqa idan yan al'ada ne kaje garinku ƙauye ne limamin dan dariqa ne amma dan al'ada ne bai yadda salatul fatiha ya fi ƙur'ani ba kuma bai yadda cewa an waliyan sun san gaibi ba ko annabi ya san gaibi shi dai kawai ya taso iyaye da kakanni ana yin wannan al'ada shi kawai ya taso kawai ana kakan shi na lika a hoton inyasi shi ma yanzu sai sa manya manyan hoton inyasi ya abin da ya sani kawai ga hotunan inyas menene da inyasi ban sani ba ni dai ba abin da ya shafe ni dai kakana da ya yarda da wannan yawwa to shine limami shine limami amma bai yarda da duwansu a kawai shi dai kawai gashi nan dai to ka je garin kuma duk su ne limamai idan baka bi shi sallah ba sai dai ka yi sallah kai kadai haka dawo aka ce to da ka yi sallah kai kadai gara ka yi sallah a bayan wannan tun da bai yi rinda ba amma yana tsafi yana bokanci yana mu'amala da aljannu sannan kuma ya yarda da duk abin da ɗariƙa ta yarda da shi to wannan mutum ba za ka bi sallah ba saboda matsala shi wannan wanda ya rinda eh saboda matsala za ka iya wannan zai ka bi shi ka zai ka saki inda inda ta kai shi zuwa garin da ce salasul fati ya fi ƙur'ani to dubu shida kuma duk wanda ya karanta salasul fati zai samu ladan annabawa saba'in kullum karfar lahu risala ya zama yana bada kariya ga irin wannan mummunan akida na'am wa yarawna du'a lahum kuma su kaga an arabe mai sama a nan don ka san aƙida ce wanda ba a san sauci a kanta suna ganin yin addu'a ga shugabanni Allah ya gyara mana su kuma Allah ya karkatar da su zuwa ga adalci a ringa yin addu'a ya Allah ka karkatar da shugabanninmu zuwa ga adalci shi ma Muhammad ma musamman ya mai da abin wajibi a gare shi shi ya sa dole ne in yi sallah in zai addu'a sai ya yi addu'a Allah ya gyara shugabanni Allah ya taɓa zuciyarsu zama suna tausayi ga talaka imamu amar ya ce na mai da wannan ya zan wajibi a gare ni to mu 'yan najeriya wa yake addu'a Allah ya shirye shugaba ba ma yi to dama mutumin da ya bace ba kana addu'a bane Allah ya shirye shi wannan to an kai musu addu'a sun ci banza to gare ya zama to sun ci gaba da lalacewa ila yawmil qiyamah don sun cigaba da lalacewa ba za mu daina shan wahala a najeriya ba kenan ko ba za mu daina shan wahala a najeriya ba ƙasan da allah ya ba mu kowane irin arziki ƙasan da allah ya ba mu arzikin da ya kamata a ce mun fi kowa hutawa amma mun fi kowa wahala idan ka ji ƙasashen larawa suka fara nuna maka map ɗin najeriya ƙasashen da suke da albarka suke hamore antum ala khair alu najeriya ce kuna kan alkhairi allah ya ba ku arziki ku ba ku bukatar wani abu kuna da fetur kuna da filin noma kuna da kaza kuna da kaza suka fara ai ku masu arziki ne amma ga sanan sune sune almajari a saudiya saudiya sahara ne ba a noma sahara ne sai a daɗe ba yi ruwa ba amma kuma fetur suke da shi sai ɗan abin da ba a rasawa mu muna da fetur din muna da gwalagwalai muna da iron ore muna da koko muna da muna da roba muna da uranium muna da me ba mu da shi ne ma kusan Allah ya mana komai babban abin da muka rasa talakawa da shugabanni citizenship da leadership shi ne matsalar Najeriya ga dai arzikin a ci arzikin koto ba zai ciwu ba arzikin ba zai ciwu ba so mu kanmu talakawan najeriya matsalolin kanmu ne ko kuma mu ce shugabanci an gane to da talakawa suna da ainihin bin ka'idar da wannan ka'idar talakawa suna bi Allah zai tausasa shugabanni zuwa gare su dan Allah ne ya ce mu bi umarni to muka bi umarnin shi shine kuma zai gyara mana shugabanni hmm? na'am wa yajibu 'ala al-muslim an yahdira shadd al-hazar yana wajaba ga musulmi ya ji tsoro mafi tsananin tsoro daga zagin shugabanni ba a zagin shugabanni da kuma aukawa cikin mutuncinsu ka kama wani shugaba kai ta aukawa cikin mutuncinsa barawo ne a zalimi kuma ɗan luwaɗi ne kuma an ce ma bai da iyaye shi shugaban ya gaya mana iyaye ka in yayi yi zai karanta mana fatiya wallahi bai iya karatun Fatiya ba to wannan yanzu nasiha ake mai kokin mutunci wane kirista wallahi ya iya karatun fatiha amma shi bai iya ba wai wannan wa'azi ake yi shugabanni su gyara ake cewa shugaban bai iya karatun fatiha ba ana kama sunan shugaba kirkiri ana faɗin wannan a bainan na ana dariya akwai wani gwamna wanda ya yi mukaddima a cikin mukaddiman ya kwaba da yawa wala kawai sai gashi an danna ce to jama'a ga shugabanninmu ga wanda suke mana mulki shin ya yi daidai jiran ba daidai ba ne cin mutuncin shugabanni da yako wannan same shi a gefe ka nuna mai ranka ya daɗe ya kamata ka samu malami ya ringa maka za ya kamata ce ku ne ma kuke nuna wa ka gaya mai koda zai zafi kai da shi ko abin zai masa zafi gaya masa gaskiya ba zai taɓa manta da kai ba na'am yace wa adamu du'a lahum bil khair da rashin yin addu'a a gare su da alkhairi an gani mu ba ma ganin rashin yin addu'a ga shugabanni da alkhairi mu kullum yan salafiya mu muna ganin a yi musu addu'a da alkhairi ashe mun ga mutum yana yin mummuna addu'a ga shugabanni ba fa namu bane nasu ne ba namu bane nasu ne da yin addu'a mummuna addu'a gare su da sharri an gane duk mutumin da yake mummuna addu'a ga shugabanni ga da sharri ba namu bane nasu ne hmm. ko da kaga yana kasan sunan salafiya daɗi gare shi ba wallahi wani ga sunan dan siyasa ne na fitan hankali sunan shi wani asalafi dan siyasa ne siyasa ma na kauce hanya sunan salafiyan yana da zabi in kana kallon social media kowa a salafi na shifa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث تتجاري سماوية الشيعة هم أهل السنة ba shi kenan ba yan shiya su ne halin suna ya ji suna halin suna na da zaɗi fito ana jiko yan shiya ma halin suna ne ta wani ɗan ikwan shi ma ka ce to shi ce wai ana maganar salafiya mu yan salafiya ne ba irin na na wani ba mu salafiya ne ba irin na yan madafila ba kasa salafiyan dai ana son ta sai mutum ya cije shi ya ki fita shi ba zai fita daga gare ta ba amma kuma ba irin na wani ba to irin na wani kuma shine salafiyar gaskiya kai ka mata haye ne <laughs> na'am na fi hadisi na faru a cikin wani hadisi daban a shifa Ku huzaifa ya ruwaito ta Allah ya kara masa yadda na'am basharani ya'ani rabbahu azza wa jalla yace ya mun albishir yana nufin ubangijinsa ya masa albishir awwalu man yadkhulu aljanna ma'i min ummatihi alfa cewa farkon wanda za su shiga aljanna tare da ni daga cikin al'umma ta mutane saba'in ne ma kulli alfin alfa tare da kowane dubu akwai dubu saba'in. Na laysa alaihim hisab ba su da hisabi tare da su na wa ne an la wa ummati wa la tughlab kuma ya bani cewa kada al'umma ta ji yunwa annabi ya bani ya amshi addu'a na cewa al'umman kata na Allah kai Allah ya amshi addu'a na afwan Allah ya amshi addu'a na kada ainihin al'umma ta ji yunwa kuma kada a rinjaye al'umma ta ba zai yiwu a ce gaba ɗaya an rinjaye al'umma annabi gaba ɗaya ba ba zai yiwu ba sai dai a rinjaye wani sashi wa ba bani nusra wal izza kuma ya bani nasara da izza in dai musulmi ya tsaya kan hanya nasara da izza yana kan shi idan ka ga kafirai suna samun nasara kan musulmi to musulmi sun kauce hanyar musulunci ne warru'u da ya tsaya baina baina yadai ummati shahra kuma kwarjini kwarjini yana ɗawainiya tsakanin al'umma ta wata guda wato tafiyan wata guda wato al'umma annabi Allah ya ba su wani irin kwarjini kafin su yaƙe ka in suka aika ma da wasiƙa ga sanan zuwa tun kafin su zo ka gama narkewa an gane ko sai ga mutum tun kafin su zo mutum ya gama firgita in sun zo sai dai su ƙarasa kawai Allah ya ba al'umma annabi in suka tsaya kan gaskiya suka rike tauhidi suka rike Allah Allah ta'ala yana ba su wani irin kwarjini da kuma ainihin ru'u ya tsoratar da su a wajen kafirai وطيب لي ولأمتي لأنتم أشد رهبة في صدورهم ku musulmi kun fi tsananin ban tsoro a cikin zukatan kafirai fiye da Allah suna jin tsoron ku fiye da yadda suke jin tsoron Allah na'am wa tayyaba li wa li ummati al-maghanim sun dadada mun da al'umma ta ganima sun dadada mun ganima Allah ya dadada mun ganima da al'umma ta wato ma'ana sauran al'umma al'umma annabi Musa al'umma annabi isa da sauran al'umma ko da an je an yi jihadi an samu nasara to ganima ba a ci za a ajiye ganiman ne Allah ta'ala ya aiko da wuta ya cinye ganiman to amma al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sauwake mana kulu min ganimtu halalan tayyiba ku ci daga abin da kuka samu na ganima halal ne wanda yake mai tsarki an gane ku mu yanzu in haka yaƙi ya ka samu ganima sai a raba ma sojoji shi nan mun samu lada a wajen Allah ko sannan kuma mu samu ganima ko mutum ya samu shahada kuma ya samu ganima na'am yace wa halalana kaseera mimma shaddada ala man qablana Allah ya halatta muni da yawa daga abin da ya tsananta ma wanda suka zo gabanin mu akwai abubuwa da yawa da Allah ya tsananta ma wanda suka zo gabanin mu sai Allah ya sauke mana ya halatta mana shi na wala ya jahal alaina fi din min haraj Allah bai sanya mana wani kunci a cikin addini ba wa ala bi radiyallahu anhu eh na'am an rasulullah sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi huraira Allah ya kara musu yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin min al-anbiya babu wani annabi wannan hadisin ya isnadin shi isnadin shi hasan daga hadisin huzaifa ah, imam ahmad ya fitar da shi ibn hajar al-haythami ya ce a cikin majma'ul zawaid isnaduhu hasan an gane isnadin hadisin hasan an abi huraira radiyallahu anhu anhu an karbo daga annabi alaihi salam ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma min nabi min al-anbiya babu wani annabi daga cikin annabawa wa qad utiya min al-ayat face an bashi daga cikin mu'ujizozi babu wani annabi face an bashi mu'ujiza ma mithluhu amana alaihi albashar wanda akan wannan mu'ujiza mutane suke yin imani da shi idan annabi ya zo da wannan mu'ujiza, hmm. sai mutane su gane cewa daga Allah yake su yi imani da shi utitu wahyan الذي aw وحيا ilayhi Wato kawai ni abin da aka bani? wahayi ne wanda Allah ya wahayi zuwa gare ni Qur'ani ne babban wahayin da aka bani an gane wannan ko abinda aka bani shine wahayi wanda Allah ya wahayi zuwa gare ni Allah ya alƙawarin zai tsara Qur'ani tsawon zamani babu wanda ya sai canza shi babu wanda ya sai ƙara ko harfa guda daya kuma Qur'ani ya kalubalanci kafiran duniya duk wanda yake da iko an yi ati bi misli hadha quran la ya an yi atu bi misli hadha quran la ya atuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'd li ba'd zahira da za a tara mutane da aljanu akan an yi tubi misali hadal qur'an su zo da misalin wannan qur'ani la ya atuna misali da ba za su taɓa iya zuwa da misalin qur'ani ba walau kana ba'duhum li ba'din zahira ko da sashen su masu taimako ne ga sashe suna ba junan su shawara am yaqulu naftara qul fa'atu bi ashari suwarin mislihi muftariyat wa da umman sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin am ya kulu na laftara kashin Allah yana kalubalanta an gani har manzan Allah ya bar duniya kai har yanzu ba a samu mutumin da ya kirkiro wani aya irin na alkur'ani wanda zai kalubalance shi ba to wannan ya nuna qur'ani mu'jiza ne wanda ya gagaru kowa wa ina fatan in zamanto wanda zai fi yawan mabiya gobe kiyama saboda Allah ya bani mu'jiza mai dawama shine alkur'ani sannan Allah ya bani wasu ƙananan mujizozi wanda in muna karanta a shifa ko shama'irin muhammadiyya ko littattafan hadisi za mu ga irin mujizozin da Allah ya ba annabi banda ƙur'ani na'am na'am yace hada inda wannan wajen malamai na hakika fa'ul ma wanzuwan mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam matka duniya ta hmm. In dai akwai duniya hmm. to wannan alkur'ani bai gushewa wato mujizan shi na ƙara fitowa fili na yace wa sa'irul abiya za a bar hin sauran mu'jizozin annabawa sun tafi nan take wala ka haƙin illa hadir la babu wanda ya halarci wannan mu'jiza sai wanda ya halarce ta yanzu mu'jiza annabi Isa na rayar da matattu da kuma bayar da labarin abin da kake ci a gidanka da warkar da marasa lafiya da annabi isa ya rasu ba nan. wannan sandan da aka ba annabi musa yana rasuwa ba annabi sali da aka ba shi wannan taguwa da ya rasu ba amma maza Allah ba damar da dai na fafaɗar kulla mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tadum muhakkamatin fa ma tubqina min shubhin li shiqaqin wa ma tubqina min akalin haka shi shi ita qur'ani ta dawoma gare mu ayin alqur'ani ta fifici duk mu'jiza na annabawa lokacin da mu'jizan ta zo bata dawoma ba mu'jizan annabi Isa ta zo bata dawoma ba na annabi Musa na annabi sali na annabi Nu annabi ne shine Duni, jami'an summa la tunzirun gani nan ni kadai ni kadai gayya in kuɗi sa ku zo kashe ni shi kadai bai uwa kuma gashi nan zai zo yi wa'azi a zo za a kaba shi zai yiwuwa wannan karamin mujiza ne gani nan a cikin ku ba yadda za ku yi da ni <laughs> kaga wannan ba karamin mujiza ba ne mutum da ya gagare ku in kun isa ku yi mun makirci gaba ɗaya ku taru ku kashe ni ka ku jira ni kuma har ba duniya bai tafi ba kaga wannan ba karamin mujiza bane to amma yana rasuwa ta tafi hmm? alaikum salam to ko an baka ita yanzu ba da ya rayu ba rayuwa muke magana zai rayu ko zai mutu hmm? in za a buga a buga kuma ya dawo ya ci gaba da wa'azi ne kuma kenan dama akwai annabin da ba a dukan shi akwai annabin da ba a ji mai ciwo amma nan da ba shi bane balantana ingancin shi kaga sai a nemo wanda ya faɗa zai gaya ma yadda aka yi inganta an mai duka an mai duka an tura shi a rijiya zai iya yiwa amma ba in ya zo da isnadi ingantacce wa hmm. mu'jizatul qur'an yaqifu 'alayha qarnun ba'da qarn mu'jizan qur'ani yana tsayuwa a kanta ƙarni bayan ƙarni. ya dalla khabara baro baro yake bayyana ba labari ba ko ƙur'ani kullum zamani na ƙara bayyana ƙur'ani bai zama tsoho bai zama old model za ga scientist mutumin da ya san science in yana karatun ƙur'ani zai ƙara imani da Allah zai ga wasu abubuwa da ake ganin kaman ba haka ba sai ga an zo an yi test an yi experiment sai ga abin ya tabbata kamar yadda ƙur'ani ya faɗa hmm. an gani in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم ce مضغة مخلقة وغير مخلقة bayyana لكم shi wannan abin da aka faɗa don adam an halice shi daga turbaya sannan ya koma ya koma ainihin maniyi sannan daga maniyi ya koma gudan jini daga gudan jini ya koma tsoka to ina ganin babu scientist zai karyata wannan sannan ga harizu na ina hadakum ijma'u khalqu fi badani ummihi 40 yawman kwana arba'in mutum na na mani maniyi sannan daga baya sai mutum ya zama gudan jini misalin kwana arba'in sannan daga baya ya zama tsokan nama misalin kwana arba'in sannan sai a aika mai da mala'ika ya busa masa rai halitta ya ta cika wani sayinti zai zai karya cewa wani kwana arba'in arba'in gaskiya ne sai sayinti zai a abu na karya ne sai ya karyata mala'ikan da ya zo shi da ya zo like angel amma duk ya yarda da wani abubuwan da aka faɗa marahil ya yadda kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza kwana arba'in kaza an gane to duk abubuwan da qur'ani ya faɗa babu wanda zai ta shi sai dai girman kai kawai da gangan ka ta. amma nan gaba ma sai asirin ka ya tuni hmm. eh kalamun tsoro a cikin qur'ani akwai magana mujizan sa yana da tsawo wa fihi kalamun tsoro akwai magana mai tsawo game da mujizan qur'ani wannan shi ne tataccen maganan wa qad basatna al-qawl fi haqiqa mun shimfida magana game da shi fi eh, a cikin abin da aka ambata in ba wannan ba da kuma abin da aka ambata kan Qur'ani wanda ba wannan ba akiru babin mu'jizat wato shi ne karshen babi na mu'jiza Qur'ani ahkamul janaiz ahkamul janaiz بسم الله الرحمن الرحيم نبي عن برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة lalle manzon Allah sallallahu ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi barza law annabi ya kasance cikin wani yaki nashi safa Allah alaihi sai Allah ya ba annabi fai'u Allah ya ba shi ganima hmm. qala sai annabi ya ce wa sahabbansa Ah, hal tafkiduna min ahad shin a cikin sojojinmu da suka je yakin nan shin kun rasa wani akwai wanda aka rasa ba a shi ba qalu na'am yace eh akwai wanda aka rasa ba a shi ba yace ya rasu wani wane ba a shi ba wani ba a shi ba wani ba a shi ba na'am ah, thumma a hal tafkiduna min ahad an ku sace dubawa shin kun rasa wani akwai wanda aka rasa ba a shi ba qalu la suka ce a'a na'am na ainihin mutum ana kiran ni ban ba sun ba su shi da wani daraja ba julaybib hankalinsu bai kai ma shi ba wani mutum ne za gan shi wada ɗan ƙarami amma Allah yana son shi sosai ya ce ku duba an rasa wani faɗa bayan gawar su ce ba kowa kawai duk wanda suka mutu an gama su an ba sa nabi to akwai wanda ba ku faɗa ba shine julaidi ban gan shi ba fatalabu fatalabu je ku nemo shi fatalabu fil qatla sai aka neme shi cikin kasassu ana ta neman shi gashi nan a cikin kasassu mawajadu ila jambi sab'ati sai aka same shi dan karami ne dan wada aka same shi bangaren kafirai bakwai kuma thumma qataluhu hmm. ya kashe kafirai bakwai sannan suka kashe shi a gani. kowa ya rena shi wanka kamun ba ashe jarumi ne duk da wannan ɗanɗantar nashi gashi a gefen kafirai bakwai sai da ya kashe su suka kashe shi wato ma'ana an yi kisan kasko da shi da mutane bakwai fatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo dan annabi fa wakafa fa waqafa alaihi shi wannan wanda annabi ya aika ya zo dan annabi sallallahu alaihi sai ya tsaya a gaban shi fa kala yace qatala sab'a thumma qataluhu ce ya rasulullah ya kashe mutane bakwai sannan sun kashe shi sai da ya kashe suka kashe shi zai yiwu a ce bayan sun gama mutuwa sannan suka dawo suka rayu suka kashe suka kara komawa abin da ake nufi yana tsara suna tsara aka yi mutuwan kasko mutane bakwai sun taron mai shi kadai amma suka yi mutuwan kasko da shi yana bai ce ha za min ni wa ana minu wannan nawa ne nima nashi mm. ah, ne wannan yana tare da ni nima ina tare da shi manzo Allah ya faɗi wannan so biyu ko so uku an gane ku so ma qala bi zira'aini hakaza sannan sai annabi ya aikata da zira'in shi haka annabi ya shimfida zira'in sa qala wada'ahu wada'ahu ala sa'ilai sai sanya shi akan damban shi annabi ya haka aka sashi aka dora dan karami ne ya rike shi haka an gane ku laysa lahu sarir illa sa'idai nabi ba shi da wani gado bai da makara sai damtsan annabi haka annabi ya rike shi aka shi makabarta wa ya shiga ta a ce damtsan manzan Allah eh, sa'id din ne ya zamanto ya zama karan shi qala fa huwa la yace sai haka haka rami gare shi wa wala ya fi qabri aka sanya shi a cikin kabarin shi walam wato ba ambaci wanka ba saboda shahidi ne shahidi ne a fagen fama ba sai an masa wanka ba imamu muslim ya fitar wannan siyaki na musulmi ne da ya lizi ya ruwaito shi wannan ƙari guda biyu da za ka samu a ciki nashi ne na tsayali din da aka sa shi bainar kausain ne na cikin bracket ƙala hamar ratai ne au salasa hmm. da kuma ina sun makala bi zira'ai duk wannan gaba daya baya cikin sayi musulun yana cikin yana dayalisi ke sa yi sashi a cikin bainar kausai da imamu ahmad ya fita da shi da bai haƙi kaga wani ba ƙaramin karafe ba mu ba wani zai ɗauka cewa wannan ruwayan jin na musulun ne to wannan ƙarin baya cikin musulun amma albani ya sauwaƙe mana shi musan wannan kaza ah, an tsaya Eh, an karbo daga Allah ya kara mishi yadda na anna shuhada shuhada uhud lam lalle shahidan ba ba musu wanka ba shuhada na uhud ba wanda aka yi wanka a cikin su aka binne su da jinenin a jikin su wala wala bai ba ba sallah ba wanka أخرجه أبو داود وزيارة زيارة له أوكي غير حمزة نعم ne kadai aka yi wanka Hamza ne kadai aka yi ma sallah أخرجه أبو داود وزيادة له والحاكم ويأتي له نعم والترمذي wannan ziyada din nashi ne tirmidhi ya fitar da shi wa hasanahu wa ibn sa'ad wa hasanahu wa ibn sa'ad ya hasana ibn shi ma ya fitar a da hakim da bai hakim da ahmad hakim ya ce sahihi ne akan sharaɗin musulun imamu zahabi ya goyi bayan imamu nawawi ya faɗa a cikin al-majmu' shi wannan majmu' littafi ne na fiqhul muqaran an san fiqhul muqaran ko ne fiqhun da ke kawo littafin da ke kawo mazhabobi za ce mazhaban malikiya sun ce kaza ga hujjansu mazhaban shafi'iyya sun ce kaza ga hujjar su mazhaban imamu ahmad sun ce kaza kowa sai ya kawo hujjar shi sannan sai ce to ni a gani na ga wanda suka fi karfin hujja shi littafin al-majmu yana karantar da al-fiqh wal a muqaran ba mazhaba ɗaya ke karantarwa ba kaga mai littafin ba shafi'i ne shi amma kuma littafin kana so ka san ra'ayin mazhabobi kan matsala to ka koma ga littafin al-majmu' sannan akwai littafin bidayatul mujtahid eh, na imamuwa ibn rushus bidayatul mujtahid wani nihayatul muqtasid to shi ma littafin fikiyar muqaran an ce a saudiya shi ake karantawa a babu fikiyar muqaran a sauke shi in an sauke mutum zai san ra'ayin malaman mazaba daban-daban daban-daban an gani saboda kasancewa wani lokaci mazhaban ka shine daidai wani lokaci ba mazhaban ka wani mazhaban ne daidai na'am na yake ba da ma'azahu da abi dawud wa bayan ya danganta shi zuwa ga abi dawud da ahmad abi dawud shi kadai na isnadu hasan aw sahih sai isnadin shi hasan ko isnadin shi sahih qultu huwa indi hasan a waje na isnadin shi hasan ne in ji albani ala annahu ala shart muslim in muka dauke shi akan sharadin muslim hasan ne eh. الرابع له نعم عن عبد الله بن زبير an karbo daga abdullahi bin zubair na fi kisa ta yin game da kisan uhudu na wasu shahadar hanzala bin abi amir da kuma shahadar hanzala bin abi amir lokacin da hanzala ya yi shahada qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na sahibakum tagasilul malaika lalle abokin ku yi shahada mu ba za mu yi wanka ba mala'iku ne za su wanke shi fa sa'alu sahibata sai suka tambayi matar shi fa sa'alu sahibata fasalu sahibata ku tambayi matar shi na fa qalat kharaja huwa junub sai da ce shi hanzala ya fita yana da janaba lamma sami'a ha'iya lokacin da ya ji hayaniyan yaki lokacin da ya ji hayaniyan yaki sai ya fita yana da janaba tare da shi قال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم Allah yace الله zalika لذلك malaika wannan shine dalilin da yasa malaiku kai masa wanka an gane wannan kaga irin wannan mu a cikin namu al'ada nan Najeriya ba zai ce ai malam mijina ya fita yana da janaba ba ba al'ada mu bane mijina ya fita yana da janaba lokacin da ya rasu wace da janaba kuma na gaya wa mutane cewa yayi alaka da ke kenan to nan ba balarabe ba abin da ya shafe shi al'adar larabawa yau yau zai ba take atuju wa kai yanzu zo ka ka shiga cikin makabarta ka rike ka rike wanda ya rasu ka shiga cikin kabarin ka rike gawan zai ina da jaraba ka duniya kuma sun taru a gaban shi kuma an ce in za a rike shi ana so wanda bai da jaraba wanda bai alaka da matar shi ba ina da jaraba to shi yasa ga. samun ilimi ya zama to cikin sauki ake fa ake karuwa da su mu nuku nuku mu yayi yawa ku su kuma suna fitowa da kaga sai Allah ya zabe su su isa mana da sako to kaga za mu yi karatu da kyau an gane saboda mutane ne yan baro baro su larabawa abin da yake zuciyarsu ba sa boye shi kowane ƙasa da irin al'adarsu a najeriya ka dauki basakwaci hmm. kawai fitowa fili zai yi ce wai wani an ce wai ka dube ni an ce wai ni kirista ne ba an ce arne ne to dan an ce ma arne wani kusure ne kai arne ne mana da kake zuwa kira ka ba kira ka arne ba ba ka sallah ba ruwan shi kuma shi ba wai yana shi a jikin shi bai jin wani eh kawai shi abin da ya sani ya faɗa kuma haka yake kaga wannan shine al'ada shi za ki so in kana so ka san mutane karanci adabinsu duk kowace kabila suna da wani abu da suka bambanta daga sauran an gani in ma ya zama mai kyau ko ya zama mara kyau ko musulunci ke taruwa gaba ɗaya gyara mu ibn hibban fi sahih ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahih din shi wal hakim da hakim da bai hakim da isnadi da isnadi mai kyau fi mawdu'in min yadda Nawawi ya faɗa a wani waje a cikin littafin al sannan sai Nawawi ya manta kaga dan adam bayan ya gama fada fa sai kuma ya manta ashe dan adam ajizi ne Sai qala ba'd sai faɗa bayan haka na'am wa zakarna annahu hadithu da'if yace mun ambata cewa hadisi ne da ibi amma can a cikin majmu me yace isnaduhu jayyid to nan sai ce wa zakarna annahu da da'if fajalla ballayansa da wuya a samu wanda baya mantuwa da ilimin sa fa qala al-hakim hakim yace sahihun ala shartu muslim sahihun ala shartu muslim wa akarrahu zahabi imamu zahabi ya goyi bayan shi al-khamis na biyar na'am an ibn abbas qala usiba hamza bin abdul muttalib an musibantar da hamza dan abdul muttalib wa hamza bin Rahim? da hamza bin Rahim. na wa huma junub dukansu da hamza da hanzala duk suna da janaba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ra'aytul mala'ikata taghsiluhuma hmm. su biyun nan na ga mala'iku suna musu wanka saboda janaban da ke jikin su hmm. rawu tabarani fil kabir wa isnaduhu hasan na'am kama qala rahisani fil majma hmm. wa rawahu al-hakim duna zikiri hanzala amma a cikin ruwayan hakim bai ambaci hanzala ba qala sahihu al-isnad yace isnadi shi sahihi da akabahu zahabi wa asab imamu zahabi ce ina yayi takibin sake tunani hmm. wato imamu zahabi ne ya daidai lakin lamun shahid mursal dai yana da shahid da ya goyi bayan shi amma shahid din mursal ne amma qawi hmm. akrajahu ibn Sa'ad. ibn Sa'ad ya fitar da shi Daga hasan al-basri daga hasan al-basri marfu'a mithluhu قلت وسرده صحيح رجاله كلهم ثقات وفيه رد على الحافظ أتكنش أقوي رجدي كهاتف ابن هجر هذا الباني فإنه وصف فإنه وصف وصف حديث ابن عباس بالقرابة ابن هجر يا صفا تحديث ابن عباس هو قريب لأنه ذكر فيه حمزة دومين يا أم بچ حمزة أيش تو أيه أم بچ حمزة أتكن تور رواية با أم بچ حمزة با تور رواية أو بيعج هو بيعج كواكيم يوه مع أنه قال في سنده إنه لا بعث به duk da ya ce cikin sanadin kuma babu laifi a cikin sanadin in an ce la ba asabi ana nufin hadisin hasan ne kamar yadda imamu shokani ya yi kaito ah, gare shi wa zahir anna al-hafiz rahimahullah lam yaqif ala hadha al-shahid sai dai abin da ya bayyana lalle hafiz ibn hajar Allah bai sa ya gano wannan din ba bai san da din ba ballantana ma ya hada shi ya fitar da hukunci shi yasa ya kuskure wallahu a'lam insha Allah to subhanaka allahumma za a nemi taimako insha Allah kamar yadda aka saba neman taimako a taimaka fi sabilillah Thank you.